وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara a tuwanmu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin santa ta markazin imamul bukhari wanda yake a wanda wannan santa tana unguwar rijiyar zaki a birnin kano yau muna 24 ko yau muna bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 24 ko da uku 23 ga watan biyar shekara ta 2018 miladiyya satin da ya gabata a karatunmu na ƙarshe na jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 46 a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida arba'in da arba'in da bakwai ya kuma cikin falalan Allah da fadin Allah ta'ala wal yahkum ahlul injili ma anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun yau zamu tashi farkon aya ta 48 faɗin Allah ta'ala wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi kafin nan akwai tambayoyi waɗanda zamu ansa tambaya ta farko wannan yace malam mutum zai iya yin addu'a da Hausa a sujuda mana kana da bukatar da kake so ka roƙi Allah shin za ka roƙi Allah da hausa ko za ka yi larabci eh malamai suna da magana biyu wasu na ganin cewa ba za a yi amfani da wani yare ba sai larabci domin sallah da larabci ake yi amma wasu kuma suka ce Allah ya ce fattakullahu mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku da za ku iya yi ina ba ta an gane yace malam mutum ne sha'awa ta kama shi sai yayi wasa da gabansa har mani ya fito mai hukuncinsa wannan istimna'i shi ma wannan istimna'i kenan istimna'i magana ce guda biyu magana mafi rauni ita ce masu cewa duk wanda zai keke tunanin rashin yin istimna'i zai iya kai shi zuwa ga aikata zina ko luwaɗi ko kuma mace zai iya kai ta zuwa ga aikata maɗugo sai suke ganin mutum ya iya yin istimna'i amma wannan magana ce mai rauni ina ba ta an gane imamu shafi'i da imam malik sun yi istidlali da aya a cikin suratul mu'minun da kuma aya a cikin suratul ma'arij muna gane ayar da ke cewa a ah, walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara'a dhalika fa ulaika humul adun suka ce a wannan ayoyi Allah ya ce walladina hum li furujihim hafizun su mu'minai su ne wanda suke kiyaye farjinsu ba sa zina ba sa luwaɗi ba sa lesbianism suna amfani da farjinsu ne illa ala azwajihim face kawai akan matansu aw ma malakat aymanuhum ko abin da daman su ta mallaka shine bayi wanda yanzu babu ma'ana sai dai kai mu'amala da ka ta aure ko kai mu'amala da ka wace a baiwa aya gaba ya ce famanifta gawara a duk wanda ya nemi wata hanya bayan waɗannan wanda aka lissafa a cikin wannan ayin fa ulaika humul adun to waɗannan sune masu ƙetare dokar Allah kaga ka istimna'i baya ciki da haka in kai istimna'i kana cikin fa munifta gawara a gari. ina ba mun gane sai ƙara da cewa a addinin musulunci ya nuna cewa duk wanda ba zai samu damar yin aure ba an bashi abin da ya kamata ne azumi hadisi ingantacce ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfad wa man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija sai mutum ya azumi shine garkuwa shine badil shine badil na yin aure ko tinkarar baiwa Matsar ba wannan to abinda hadisi ya bayar shine mai a azumi da haka ba istimna'i mutum zai yi ba sai dai mutum ya je ya yi mai ya yi azumi kala muna gane ha da haka suka ce istimna'i haramun ne domin yana cin famanifta gawara a zalika fa'ula'ika humul aduni mun gano wannan ko wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi malam ina tambaya wai ta ya aka haɗa alƙur'ani dan zan ji an ce an saukar da aya a makka ko an ce an saukar a madina kuma na ga an haɗe wannan mabambantan ayoyi a ce an tashi wata sura daban malam menene abin da ke faruwa na gode kuma ina fatan a sha ruwa lafiya zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rubuta alkur'ani muna ganewa ana rubuta ne a cikin kashi da fata da dutse da sauran wasu kuma suna haddacewa ne a cikin mai zuciyarsu har bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati aka zo zamanin sayyiduna abubakar a zamanin sayyiduna abubakar bayan an je yaƙi aka ga hafizai wajen saba'in an kashe su hankalin sai na umar ya tashi ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ya sami sai na abakar ya ce masa ni ina ganin a tattara ƙur'anin nan a waje ɗaya domin a ƙirjin mutane yake sannan mutanen nan kuma gashi ana kashe su a wajen yaƙi tunda su ma sahabbai ne su ma suna zuwa jihadi ina fatan mun gane gashi ma an je yaƙi an kashe mutane saba'in ko sama da haka sayyidina umar sayyidina abakar bai yadda ba na umar ya ci gaba da bibiyarsa ya ci gaba da bibiyarsa har Allah ya bude sai kirjin sayyidina abakar na abakar ya fahimta aka yi kwamiti a karkashin zaid ibn thabit wanda aka ce aje a tattara qur'ani aka ringa karɓar na zukatan mutane da wanda yake rubuta a cikin tsumma da wanda yake rubuta a cikin fata da wanda yake rubuta a cikin dutse a haka aka haɗa alƙur'ani muna gane ha haka aka haɗa shi hadawa ta biyu ko a ne zamanin Uthman dan Affan shi kuma sai aka samu mutane suna karanta Qur'ani da lahajar larabawa daban-daban wannan ya karanta da kaza wannan ya karanta da kaza sai ya zama ana samun sabani nan ma sai aka ce ya kamata a haɗa mutane akan mushafi kwaya daya anan ne kuma aka yi mushafi Uthmani muna ganewa mun gane hanyar da aka fara tattara shi an tattara zamanin sayyidina abakar daga nan kuma sai samanin wa sayyidina uthman to amma ya ce wata sura a ce makiya wata a ce madaniya e eh, zance mafi inganci malamai suka ce sura makiya ita ce aya makiya ita ce dukkan ayar da aka saukar da ita kafin a yi hijira inda wannan ayar ta sauka kafin hijira to wannan ayar makiya ce za a kai ta cikin sura makiya idan kuma wannan ayar an saukata ne bayan hijira bayan an je madina wannan madaniya ce sannan ana cewa aya ana cewa sura ka to kam dinta madani makkiya idan ya zanto galibin ayoyinta ko dukkan ayoyinta an saukar da su ne kafin a hijira muna gane ha sannan ita kuma sura madaniya ana ce mata madaniya ne saboda galibin surorinta in nace galibi kaga ba duka ba kenan galibin ayoyinta ko kuma dukkan ayoyinta ayoyi ne na garin ina an saukar da su bayan mai bayan hijira sai a kira ta madaniya muna gane wannan shine dan abin da zan faɗa wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum malam ayi mana ƙarin bayani akan waɗannan hadisai hadisi na farko kamar yadda ya faɗa ce yana cikin sahihul bukhari daga abu hurairah Allah ya ƙara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya yi tsayuwar ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman ladan Allah Allah zai gafarta masa abin da ya gabatar na Abin da wannan ke nufi shi ne wanda an ce tsayuwa shi ne sallolin dare a cikin ramadan ba na magana sallar farilla ba wani dama wannan dole ne kowa sai yi ta sallar tarawihi sallar tahajjudi dukkan su abu ɗaya ne wanda an karar tarawihi saboda mai ana ɗan hutawa a tsakani an kira ta tahajjudi saboda sai kayi kokari ka tashi domin sai kayi bacci zaka tashi an kira ta an kira ta da qiyamul layl saboda ana dogon tsayuwa cikin dare amma duk ɗaya ce to duk wanda yayi wannan salloli ya tsaya yayi shi yana mai imani da Allah yana mai neman lada to duk abin da ya gabata na sa Allah zai gafarta masa malamai sai suka ce har haƙƙin da ke tsakaninka da wani aka ce abinda haƙƙin da ke tsakaninka da wani sannan wasu daga malaman suka ce to har da alkaba'ir wasu daga cikin malaman filin jaya suka ce banda alkaba'ir saboda Allah ya ce in bu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima ga wancan hadisin na Bukhari da Muslim da yake cewa su salawat a wal jumu'a ila al jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainakunna idza jtunibatil kaba'ir sai suka ce idan mutum ya daina kaba'i duk kananan da ya dauka daga wani ramadan zuwa wani ramadan Allah ta'ala ya gafarta masa duk da wasu daga cikin malamai suna ganin a har manyan ma Allah na iya yafewa hadisi na biyu shi ma yace hadisi ne dake cikin bukhari daga sa'al ibnu sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra mutane ba za su bushe ba suna cikin alkhairi matukar suna gaggauta yin buɗe baki mana rana na faduwa kawai ka je ka nema abinci ka ci ka samu dabino ka samu ruwa ka samu fruit duk ka sha mana rana na faduwa ladan ya kira sallah ko bai kira wannan matsala ta ce amma in dai rana ta riga ta fadi ka kalli gabas ta fadi sai ka sha ruwa wani ya ce wai idan ka kan gada ta ka buga ka leƙa gabas za ka yi gura wace ka kan gada ka buga ba wanda ya ce ka kan gada ka buga kawai idan idan ka tsaya inda kake rana ta faɗi sai ka sha ruwa wannan mai kiran sallah ya kira sallah ko bai kira sallah ba wannan matsalar sai ba inda Allah ya ce shan ruwa za a yi shi ne idan an kira rana a'a caye idan aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad afṭara as-sā'im muna gane ha wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara lafiya da imani amin yace ni dalibinka ne tun 2004 a masallacin primary na ɗorayi babba lokacin kana yi mana tafsir da kitabul kaba'i malam ka ba mu shawara mu haddace alkur'ani kuma ni yanzu na haddace wannan Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa ya amfane ka ranar da qur'ani yake amfana mutane lokacin da zan fara tafsirin na ba su shawara nace ko da baka hadda alkur'ani iya ayoyin da aka yi a sati ka je ka haddace su rainawa za ka yi amma ana yin shekara biyar shekara shida ana yin tafsirin sai dai ganka da wajen izu talatin da haka lokacin da muka zo suratul an'am a wancan masallacin a lokacin muna yin tahajjudi a masallacin akwai yaron da ya haddace daga ran da muka fara zuwa suratul an'am sai da zo yana kama mana tahajjudi da haka karka yadda da lokacin in ma baka yi wannan ba sai lokacin ya wuce ko ba kai ba a yanzu daga ran da aka bude markas a 2009 2008 ko 2009 tsakanin 8 ko 9 mu bashi 9 yau ba shekara tara ba a ce dan Allah tun lokacin aya ɗaya kake haddacewa kullun zuwa yau da yanzu ka haddace sama da rabin Qur'ani amma ka rena aya ɗaya ba za ka ringa haddace ta ba to sai kuma a wata ɗaya baka haddace aya ɗayan ba ai wata biyu baka haddace aya ba ai shekara baka haddace ba har yanzu kana nan yadda kake dai babu komai a cikin naka duk cikin ku da babu alƙur'ani kamar gida ne rugujeje gida rugujeje yana rufa mai shi asiri baya rufawa amma sai ka zauna babu ba ko da ɗan izu goma ka ɗan haddace izu goma babu kaga akwai matsala akalla ka haddace izu biyar akalla ka haddace izu goma ka haddace izu ashirin kuma in kana yi kana yi kana yi wata ran za ka haddace na san yaron da da shi yake ja min baki lokacin da nake tafsiri a lokacin nan ko tilawa izu biyar ba shi da shi amma ina tabbatar muku yanzu yana da tilawa ta izu sittin daidai wa daida na kai ma ka fara yanzu in kana yi ka mutu kana yi Allah zai cika ma burinka a gidan aljanna in Allah kuma ya nufe ka ka haddace shi kenan baka da matsala lokutan da muke ba karatun boko da karatun addini muke ba da yanzu mun haddace Qur'ani shekara hudu da ke zuwa karanta accounting ka karanta economics ka karanta islamic studies ka karanta PHE ka karanta chemistry da biochemistry da biology da wata biology ka gama karantawa a shekara hudun nan muna ganewa in Qur'ani ka ba tuni ka haddace amma ka je wani mara kirki ya ringa terrorizing ka in banda boko a nake wannan abu malami na shigowa ce zai iya kayar da ku kaga ya rata na ku amma da yawa ba su damu da karatun alkur'anin ba ruwansu da karatun alkur'ani Allah ta'ala ya tsare mu wannan ya ce malam ka ba mu tarihin aminu shinkiti amma ba ka faɗa mana aƙidarsa ba aƙidarsa aƙida ce ta ahlus sunna wal jama'a ina fata an gane yana da aqida irin ta alqur'ani da sunna aqida irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma sai ce yanzu barayin Najeriya hannu za a yanke musu ko menene hukuncin su hukuncin su kama su kai su kotun musulunci da abin da aka yanke musu shine hukuncin su ko ba haka ba ana ba ta gane ani ba alkali bane sun dai sata ko mun yi bayani ba haka ba ne sun sata mun yi bayani wannan kuma ya rage na abin da za a yi mutu in kun kama sun kai kotun musulunci sai mun kotun musulunci ta duba ta ga menene ya kamata a yi musu na hukunci muna ganewa amma ba kawai za ka kalli mutum ka ce barawo bane da sunansa wanda gani barawo ne a wannan zalunci ne ka bari sai an kai shi kotu an fi an bi due process na kotu sannan an yi convicting shi daga nan ya zama barawo ko yan siyasa da suke kallon wani suke mai barawo ne wannan ai kuskure ne bayan da za a mutum ya zama barawo sai an kai shi kotu sai an yi suspectin shi daga nan an kai shi kotu an bi due process na kotu an yi convicting sa akan wannan laifin da ake tuma sa an yi prescribing na punishment da za a yi masa daga nan ya zama ya zama laifi amma yanzu ai ai ai ai ai wannan ne ko a dokar Najeriya suna da wani abu da suke kira presumption of, presumption of innocence presumption of innocence ko ana yanzu an kama ka an kai ka kotu yi zina yi kaza you are innocent ana na batan gane sai dai an yi proving ka otherwise to daga nan shine zaka zama mai laifi amma a nan gurin da kai innocent ne Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ta'ala ya ce a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir الحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون نعم الله تعالى يتي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ما نباين الله تعالى يا بيان التورى ينون كيمة دكم وجبت أبيتا الله مدعوكين سركي سيدكم ينون مهمة التورى التورى da ce wa qaffayna ala atharihim bi isa ibn maryam Musaddikan lima bayna yadayhi min at-taura Allah ta'ala ce wa na al-injila fihi hudan wa nur kamar yadda ita ma a taura ce akwai hudan wa nur a cikinta ta ina ba ta an gane to bayan Allah ya yi bayanin a taura ya yayi bayanin al-injila sai kuma Allah maɗaukin sarki ya zo zai yi bayanin akan al domin al shi shine shugabansu jagoransu. sai Allah ce wa anzalna ilaikal kitaba bil sai muka saukar da littafi zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadai wannan littafin yana yana gaskata abin da yazo gaban sa min alkitab na daga littattafai domin wannan alif da lam din wato listigraqil jinsi ne ma'ana tana nufin alkutub ina ba ta an gane wa muhaiminan alai sannan kuma shi wannan littafi na alqur'ani muhaiminan an shahidan alaihi yana mai shaida akan latifan bayan ne muna ganewa na bainahum bima anzalallah kai hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ta'ala ya saukar wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min alhaqi kada ka bi soye-soyen zuciyarsu ka bar abin da ya zo ma na gaskiya daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ce likullin ja'anna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma daga cikin ku mun sanya musu shir'atan shari'arsu wa minhajan da kuma hanyar da za su bi Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ta'ala ya so da ya sanya ku kun zama al'umma kwaya daya akan littafi daya kuna bin annabi daya Allah ta'ala ya ce walakin liyabluwakum fima atakum sai dai Allah yayi hakan ne dan ya jarraba ku a cikin abin da ya baku muna ganewa Allah ta'ala ya ce fastabiqul khairat ku yi gaggawa wajen aikata alkhairi ilallahi Allah marji'ukum jami'a gaba ɗayan kuma kuma ku tana wajen Allah tabaraka wa ta'ala fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun kuma da sannu Allah tabaraka wa ta'ala zai ba ku labarin abin da kasance kuna sabawa a cikin sa wannan aya abinda da Allah ke so ya tabbatar mana a cikin wannan aya shine Allah ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah madaukin sarki a baya yayi bayanin at-taura yayi bayanin injila aina ba tan gane bayan Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur lalle mu ne muka saukar da at-taura a cikin akwai shiriya akwai haske kuma haka ya yace wa atainahul injila fihi hudan wa shi ma annabi Musa annabi Isa mun bashi at-taura wanda a cikinsa akwai shiriya akwai kuma haske muna ganewa sai Allah ya ce daga nan kuma wa anzalna ilaykal kitab bil haqqi sai muka saukan ma da littafi da gaskiya ya ma'aikin Allah shi wannan littafin naka musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi yana gaskata abin da yake a gabansa na daga littafi mana ya gaskata at-taura ya gaskata injila ina batan mun gane domin mun samu labarin zuwan injila ne a cikin alqur'ani mun samu labarin zuwan at-taura ne a cikin ina alqur'ani kaga ya gaskata su nan gurin da aka ce alkitab alif da lam din nan listigrakil jinsi ne mana ba ana nufin littafi kwaya ɗaya ba ana nufin ana nufin kutub muna ganewa kamar an ce musaddiqan lima bayna yadayhi min alkutub ina fata an gane na daga littafin da aka saukar kafin shi alqur'ani wa muhaiminan alai malamai suka yi wa muhaiminan alai fassarori na daga cikin fassarar da abdullahi dan abba gabayar ya ce ai muhaiminan shi ne aminan aina ba ta gane shi ne al'amin al-muhaimin shi ne al'amin ma'ana ƙur'ani shi ne yake amintar da attaura yake amintar da injila da ƙur'ani zai ce attaura ba gaskiya ba ce injila ba gaskiya ba ce mu a gurinmu attaura da injila ba gaskiya ba ce amma da qur'ani ya tabbatar da attaura gaskiya ce ya tabbatar da injila gaskiya ce wane ne ya bawa wa attaura da injila aminci ne wa al shi ne wa muhaiminan alayhi muna ganewa shi sa sa'id ibn jubair yake cewa al-qur'anu mu'tamanun ala ma qablahu min kutub qur'ani ne yake ɗauke da amana shi aka bawa amanar littattafan da suka zo kafin shi ne daga littattafai don shi ne zai yi bayanin su a sauran al'ummar da ta zo daga baya muna gane ha ibn jariri ne tabari a cikin sa na a cikin na a cikin tafsirin shi sagidul mufassirin ibn jariri ne tabari yake cewa alqur'anu aminun alal kutub almutaqaddima qabla yace qur'ani shine aminci akan littafan da suka zo kafin shi alqur'ani famawafaqahu minhu fa huwa haqqun duk littafin bayan da ya dace da alqur'ani wannan littafin gaskiya ne wa ma khalafahu duk abin da ya saba ma alqur'ani to wannan kuma fa huwa batil ba gaskiya bane haka ibnu jarir ne tabari ya faɗa a cikin tafsirinsa ina ba ta gane wasu suka ce al ma'anarsa shine ash-shahid ma'ana qur'ani shine yake bayar da shaida akan at-taura yace gaskiya ce qur'ani shine yake bayar da shaida akan at-taura yace gaskiya ne ina ba ta mun gane wanda daga cikin malamai suka ce malaman tafsiri suka ce al-muhaimin anan shine al-hakim me ake nufi da al-hakim qur'ani ne yake hukunta abin da ke cikin at-taura yake hukunta abin da ke cikin injila yake hukunta abin da ke cikin sauran littafa ta yaya shine duk abin da littafin baya ya zo da shi qur'ani ya zo ya tabbatar da shi wannan ya zama addini ko bai zama addini ba ya zama addini duk abin da ya zo a cikin littafin baya qur'ani ya zo ya ruguze shi wannan ya tashi daga zama addini ko bai tashi ba to waye wannan hukuncin alqur'ani shi sa suka ce ai wa muhaiminan ai wa hakiman alai shi sa malaman tafsiri suka ce wanda daga cikin malamai ma suka ce a'a abinda ake nufi muhaiminan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ganewa shine bayar da aminci akan latifin baya amma waɗancan abubuwan da na faɗa na al-amin na ash-shahid na al-hakim da shi malamai suka fassara aya da haka suka ce ƙor'ani eh, aminun ne alal kutubi sabika ƙor'ani shahidun ne alal kutubi sabika sannan ƙor'ani hakim ne alal kutubi sabika mun gane Shi ne ma'anar wa muhaiminan alai sai Allah ya ce kumbi ma'an bima Ka yi hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ta'ala ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka fi son zuciyarsu malamai anan suka ce duk wani abu da ba Allah ne ya saukar ba duk wani hukunci da mamanzan Allah sallallahu alaihi wasallama bane ya tabbatar da wannan hukuncin ya zama son zuciya shi sa annabi Dawud mami aka ce mai fakun bainan nas kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya nan ma gaskiya shine abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen zuciyarsu amma ja'aka min al haƙƙi har yasa ka bar abin da ya zo ma na gaskiya daga wajen Allah shine abin da Allah ya saukar muna ganewa to sai suka ce wannan abin da yake nuna ba yana nuna dukkan hukuncin da zaka yi zaka yi hukunci ne da abin da Allah madaukin sarki ya fada muna ganewa sannan wasu daga cikin malamai suka ce ai da Allah ce fa hukum bainahum bima anzalallah kai hukunci da a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wannan ya goge abin da ya zo na baya na ba manzala sallama zabi da aka ce wa in hakam tafakum bainahum bil qist can in ja'ukum a'rid anhum wa in turid anhum falan yadurruka shay'a amma wa in hakamta حكمت فاحكم bil qist inna allaha yuhibbul muqsitin amma su malamai suka ce har yanzu zaɓin iya nan nan ma yana tabbatar da cewa in za zaɓi kai musu hukuncin ne to kai musu hukunci da abin da Allah ya saukar wannan ne yasa laga idan ka je kotun musulunci in an kawo arne za a tambaye shi ya yadda ai masa hukunci da shari'ar musulunci zai ce ya yadda in yace bai yadda ba ba za a taba mai hukunci da shari'ar musulunci ba ar ne ba a mai shari'a da shari'ar musulunci sai idan ya kawo kansa sai kuma idan ya taba addini gurin da addini ya zartar da hukunci a kansa ina batan mun gane amma kawai idan aka yi masa hukunci da abin da shari'ar musulunci yana da dama a afil ai kwashin wannan hukuncin domin shi ba musulmi ba ne wannan ya sa idan ka samu musulmi marasa tarbiyya mutum ya yi laifin da za a mai haddi iya zuwa court sai ce shi ba musulmi bane shi ba za a mai hukunci da shari'ar musulunci ba da shari'ar arna za a yi masa ta ga inda shari'ar musulunci ake yi ta gaske ai kuma ya yi ridda idan da zina yayi bulala ɗari akan sa yanzu yi ridda ko ba haka bane shine fa kun bai na bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min alhaq yace li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma daga cikin ku mun sa mata shir'atan shari'atta wa minhajan da tafarkinta malamai suka ce shir'atan shine sabilan minhajan shine sunna an ba ku shari'a an ba ku sunna kowace al'umma an ba ta shari'atta an ba ta sunnata domin shir'a ko a shari'a tana nufin farkon hanyar da ta gangara da kai gurin da ake samun ruwa manhaj ko minhaj shine hanyar da take fetar za ta kai ka zuwa gurin inda za ka je shi ne ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja shi sa wani guri ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha kaga mun baka shari'a ka bi ta amma dai abin da ake nufi anan shari'a addini gaba daya da minhaja shine sunna muna ganewa domin da wannan ake yin addini ana yin addini da qur'ani ana yin addini ne da shari'a ana yin qur'ani ne da sunna muna ganewa Allah ta'ala ce walau sha Allah da Allah ta'ala ya so da Allah ta'ala ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida da ya bar ku a matsayi da ya sanya ku zama al'umma kwaya daya ba mutanen nuhu ba na lutu ba na salihu ba na kaza duk sai ya ku a matsayin al'umma guda daya muna gane ha amma sai ce walakin li yabluwakum fima atakum sai dai Allah na jarraba ku ne a cikin abin da Allah ya baku Allah ya rarraba ku al'umma daban-daban al'umma annabi nuhu al'umma annabi isa al'umma annabi musa al'umma manzala sai salama saboda me dan ya jarrabe ku ga kowa ya je riko da dokar da aka ba shi. a ta yanda za a gane shi sa manzala sai salama hadisin bukhari da muslim yace nahnu ma'ashar al-anbiya mu taron annabawa da hagan mu ikhwatul li'allat dinuna wahid mu yan uwa ne na uba ɗaya addinin mu kwaya ne to an ce addinin su kwaya ɗaya ne amma an ce likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja sai malamai suka ce anan babu cin karo addinin su ɗaya shine tauhidi dukkan annaba sun zo da tauhidi iri ɗaya ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu kowa zo da la ilaha illa ana la ilaha illa Allah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an abudu Allah wa stanibu at-taghut shi sa yace innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani kaga kaga yayi yace la ilaha illa alladhi fatarani illa Allah shine faman yakfur bit taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa faman yu'min billahi kaga wannan shine illa Allah faman yu'min billahi shine illallah a ah, faman yakfur bit tagut shine la ilaha wa yu'min billahi ya imani da Allah kaga bayan ya ce la ilaha kuma illallah to wannan tauhidi annaba duka tauhidin su guda ɗaya ne mana sun a tauhidi amma shari'ar wani da wannan ta bambanta shi sa zaga waɗansu sun samu ganima tara ta za su wuta ta zo da cinye amma waɗansu a aka ake musu wa'alamu annama ganimtum fi shay'in fa anna lillahi khumsa kaga nan an samu bambanci al'umman baya waɗansu yi fuskar fitsari ya taɓa musu ba sai sun ɗauko hoge sun goge ya yi jini amma wata al'umma sai aka ce ki sa ruwa ki wanke shi kenan ya isa kaga wajen shari'a an samu bambanci amma aƙida da tauhidi ɗaya ce ko ba ɗaya shi shine ma'anar likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima atakum ina fatan mun gane Allah ce fastabiqul khairat ku yi gaggawa cikin alkhairai ku yi gaggawa ga alkhairai mana wajen aikin alkhairi gaggawa ake sai a kama wani hadisi da bai inganta ba a ce ma wai atta'ani min Allah wala ajilatu min ash-shaytan wai wai bi a sannu sannu wannan daga Allah ne amma gaggawa daga shedan ne eh akwai gurin da gaggawa daga shedan ne akwai abin da ake bin sa a hankali a hankali a hankali amma akwai abin da gaggawa ake yi Anas ibn Nadar da aka je yakin Uhud ga dabino a hannunsa amma yana gaya abokansa ni fa ina jin kanshin aljanna a bayan kudu sai ya ga cinyewa cinye wannan dabinon kwaya daya zai zame masa matsala ya wurgar da shi ya je ya shiga filin daga aka buga aka buga da karshe ya shahada wannan ba gaggawa zuwa alkhairi ba cin dabino minti nawa zai yi amma yana ganin ya tsaya ya cinye dabinon zai bata mai lokacin wajen shiga aljanna aikin alkhairi gaggawa ake yi sai ka samu matashi ka ce mai aure sai ce ya aure lokaci ne a'a aure ba lokaci bane aure neman sa ake aure nema ake baka nema aure ba ya za aure ya zo ko ba ka ba aure ba lokaci bane waye ya ce aure lokaci ne sai ka kirkira a ka da za a ce ka kawo aya ko hadisi ba za ka iya kawo ba amma sai a ce ai Allah ya ce aure lokaci ne ai na Allah ya faɗa aure yana daga cikin alkhairi fastabiqul khairat matukar ka dan gama karatunka kana da wata sana'a da kake samun dubu dubu 2000 da kai aure sai na abokar ya ce ku yi aure sai Allah ya cika muku alkawarinsa shine sai Allah ya wadata ku muna ganewa amma ka yi aure da wuri amma in ka tsaya yin boko ka yi shekara talatin ba ka yi aure ba lokacin da ɗanka zai kai shekara arba'in a talatin lokacin da zai kai shekara ashirin da biyar ka kai hamsin da biyar hamsin da biyar ka fara daina jin ƙanshin daɗin wannan gishiri da yaji da kaza da kaza ka fara daina jin daɗinsu amma kamata a ce kana da shekara talatin da biyar kana da ɗaɗan shekara goma sha biyar kana da shekara arba'in da biyar kana da ɗaɗan shekara ashirin ashirin da wani abu amma sai a ziga ku a ce wai za a yi talauci shi talauci kaddara ne na hannu kasam na bai na hun ta hunfin hayati duniya wa rafa'na ba a ba'din daraja in Allah ya kai talaka ne duk rashin yin aurenka da wuri har abada a talaka za ka zauna idan Allah ya yi za ka yi aure ko kana dan shekara sha shida za ka yi kudi ko kana dan bakwai sha takwas kai aurenka ka yi kuɗinka. muna gane wa fastabiqul khairat duk wani abu da ake samun lada kayi gaggawar yin sa muna ganewa Allah ta'ala ya ce ila Allah marji'ukum jami'an gaba ɗayan kuma kuma ku tana gurin Allah wato wannan magana akwai tashin hankali a ciki gaba ɗayan kuma kuma ku tana gurin Allah sannan Allah yana da rekod na ayyukan ku masu kyau da mara kyau waɗansu ma duk kun manta da su sannan kuma Allah ya ce fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun kuma da sannu Allah ta'ala zai ba ku labarin abin da kasance kuna yin sabani a sa, ko dai kana bangaren daidai a cikin sabanin ko ba ta bangaren daidai Allah madaukin sarki zai ba da labari Allah ya sa muna bangaren daidai sai Allah ta'ala shi wa alihkum bainahum bima anzala Allah ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن أن ta'ala ya ce wa alihkum bainahum bima ka yi hukunci a tsakanin su da abin da Allah ta'ala ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada kada ka bi soye-soyen zuciyarsu muna ganewa Allah ta'ala ya ce wahdarhum ka kiyaye su su yahudawa an nuka an ba'd ma anzalallahu ilayk kar su je fitinar da kai daga sashen abin da Allah maɗaukin sarki ya saukar zuwa gare ka Allah ta'ala ya ce fa tawallau idan suka juya baya fa'alam ka sani ya ma'aikin Allah annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd zunubihim kadai Allah ta'ala yana nufin ya same su yana nufin ya kama su da sashen zunubansu wa inna kaseeran minan nas lafasiqun lalle da yawa daga cikin mutane fasikai ne Allah ta'ala ya ce a hukumal jahiliyyati yabagun shin hukuncin jahiliyya hukuncin da ba na Allah ba ya na suke neman ai musu su bar hukuncin Allah Allah ya ce wa man ahsanu min Allahi hukman wane ne ya kai Allah iya kyakkyawan hukunci ma'ana ba wanda ya kai Allah iya iya yin hukunci amma li qaumin yuqinuna ga mutanen da suke da yaqini tsakanin su da Allah tabaaraka ta'ala. wannan aya Allah ya ce wa an hukum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum malaman tafsiri suka ce wannan ta'kidun ne lima taqaddama min al-amri bidhalika wan nahyi an khilafi wannan maimaici ne ai a baya Allah ce fahkum bainahum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum nan ma sai yace wa an hukum bainakum bima anzalallahu wala tattabi ahwa'ahum da an tsaya iyawancin ma ayya isa amma dan Allah ya karfafa ya tabbatar haka ake so ayi shine sai ƙara yin umarni da ai hukunci a tsakanin mutane da abin da Allah ya saukar sannan kuma ya ana abu san zuciya muna ganewa sannan Allah ya ce wahdarhum yace da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace ka kiyaye su ka guje su an ka an ba'd ma an zalallahu ilai kada su fitine ka daga sashen abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar zuwa gare ka muna ganewa nan malamai suka ce me ma'anar fitina a ƙur'ani mun ga fitina tana zuwa da ma'ana guda kamar uku misali fitina ta zo da ma'anar shirka wal fitnatu akbaru min al sannan ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah wani gurin wa menene wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah to nan fitna anan shine shirka muna gane ha amma wani gurin ya ce la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru wani gurin ya ce la taj'alna fitnatan lil qaumi adh-dhalimin anan gurin abinda take nufi shine al-ibra mana Allah karka sanya mu abin lura ga mutanen da suke kafirai mai ake nufi ka zama abin lura shi ne Allah ya buga wani mummunan misali da kai kamar ka saba ma Allah ka kauce wa hanyar Allah Allah ya ke mummunan sakamako akan ka kaga na baya zai lura na baya zai kula shi kuma sai ya kiyaye to suka ce karka mayar da mu haka ya Allah ko a cikin bakon da yake so ya zama haka a ba masu wanda mu zama mutanen kirki mutanen Allah wanda za a ringa yin koyi da mu ina fatan mun gane sannan tana zuwa kuma da saddu'an sabilillah shine abin da ke cikin wannan ma'ana din wahdarhum ka kiyaye su an ka an ba'd ma anzalallahu ilayk dan kasu fitine ka su tare ka su hana ka yin hukunci daga sashen abin da Allah madaukin sarki ya saukar ma muna ganewa ai a a'da'ak al-yahud ka nisanci makiyanka yahudawa an yi alayka al-haqqa kasu je su ta ma gaskiya fi ma yanhunahu ilaika min al-umur na daga cin abin da suke hana shi zuwa gare ka na daga al'amura fala tagtarra kada ka rudu da su fa innahum kadhabatun kafaratun kawana domin su yahudawa makaryata ne Kafarai ne kuma maciya amana fa'inta wallau idan sun juya baya sun ki yadda da hukuncin da kai musu sun saba wa shari'ar Allah fa'lam karka damu amma ka sani ka sani annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'd dhunubihim kadai Allah yana nufin ya damke su Allah yana nufin ya kama su bi ba'd dhunubihim da wani sashe na zanuban da suka aikata muna ganewa shi yasa Allah ta'ala ya kyale su za ga mutum yana barna yana yin laifi yana yin abin da ya ga dama amma sai Allah ya kyale shi Allah ya kyale shi ne dan ya cika zunubansa a kama shi da cikakken zunubansa shi sa ce fadarni wa man yukaddibu bi hadal hadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin zan mai talala ta inda bai sani ba ina san mai sakwa-sakwa yace dabara ta mai kwarin gaske ce shi sa yace da wasu falamma su ma zukiru bihi fatana alaihim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhaznahum baktatan fa idha hum mublisun fa quti'a dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin yayin da aka ba su abin da za su yi aiki da shi yayin da aka ce su yi kaza yayin da aka ce su yi kaza sai suka kyale sai ka manta abin da Allah ya ce suka ƙi kaga an kai ne sai ka je ka nuna fushinka ka nuna damuwarka muna gane amma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ci gaba da basu su ya ci gaba da basu lafiya ya ci gaba da basu wadata ya ci gaba da basu dama sai da suka je suka yi zunubin suka tara a kaznahum babtatan sai muka zo muka kama su nan take suna cikin zunubin fa mublisun sai ga suna ta kuka suna ta ruri an kama su saboda sun san daga nan kuma sai wutar jahannam shine fa'alam annama yuri Allahu an musibahun bi ba'd dhunubihim yace wa inna kafiran minan na'as. lalle da yawa daga cikin mutane la fasiquna lalle fasikai ne shi sai ce ma aktharun nas walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutane ya ma'aikin Allah ko kwana kwaɗayi ba za su imani ba annaba tan gane shi sa ma wani gurin aice ai wala qad li jahannama kafiran minal jinni wal lahun lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنام بل هم أضل أولئك هم الغافلون shi sa yace wa kalilun min ibadiy ash-shakur ɗan kaɗan ne daga cikin bayina suke godewa amma mafi yawa ba sa yi wani gurin walakinna aktharuhum la yashkurun ko walakinna aktharun nas la yashkurun ba sa godewa to kai kokari ka tsinci kanka a cikin wannan yan kadan ne Allah ta'ala ya samu daga cikin wato waɗanda ba fasikai din ba wani gurin ya ce wa in a aktsara man fil ard yudilluka an lilla da yawa daga cikin mutanen da suke bayan kasa in ka bi su sai sun raba ka da hanyar Allah domin su balwan su da hanyar Allah ɗan kaɗan ne suke bin hanyar Allah muna ganewa sai ya ce fa hukumar jahiliyyati ya bugun wasu da ba sa so ya musu aiki hukunci da attaura ba sa so ya musu da a fa hukumar jahiliyyati ya bugun shin hukuncin jahiliya suke nema ma'ana hukuncin wanda ba na Allah ba hukuncin da ɗan adam ya tsara duk lokacin da ka guje hukuncin Allah to za ka koma hukuncin nan adam kuma hukuncin Allah inda za a bi shi duniya da zauna cikin adalci da walwala da jin daɗi duk wannan magana da ake tattalin ƙasa ya kare ko ya karye ko bai karye ba matsalar shine ba a bin dokar Allah da ana bin dokar Allah da yanzu an samu maslaha an warware amma kun kawo waɗannan shugabanni sun cika aljihun sun yi gaba kun kawo sun ce su ba barayi ne amma suna cika ta karkashin ƙasa su ma suna tafiya gaba haka ake yi idan kun zo kun ce tattalin arzikin ƙasa ya karye amma mu namu ne ya karye kuna ku hanzu bai karye ba ba ku daina yawace a wacan ku zuwa ƙasashen waje ba ba ku daina hawa manyan motoci ba ba ku daina kashe-kashen kuɗi ba ƴaƴanku ba su daina kashe kuɗaɗe ba muna gane ku zo biki ku abinda waga dama dinnan gudun tattalin arzikin ƙasa bai karye ba amma lokacin da shinkafa ta koma dubu sha biyar ku yi haƙuri tattalin arziki ya karye fetur ya koma 143 ku yi haƙuri tattalin arziki ya kare a tamfayar 2000 ta koma biyar ku yi haƙuri tattalin arzikin ƙasa ya kare amma ba ku daina hawa prado jib ba ba ku daina tafiya ƙasar waje ba ba ku daina yin komai ba to shi tattalin arzikin a kan talaka kawai ya karye ku mai karye kan ku ba ya'yan su hau motar da suka ga dama su hau babur ɗan da suka ga dama su abin da suka ga dama amma duk wannan wai tattalin arzikin ƙasa bai karye ba a daidai lokacin da mutane suke kai azumi a yanzu wallahi wani bashi da abin da zai ci kuma wallahi shugabanni suna da suna da alhaki akan wannan mutane suna kai azumi ba da abin da za su ci mutane ka je asibiti ka ringa ganin mutanen da suke neman a zo a siya musu magani ka je gidan freedom malam safuwan shaida ne nan mun je gidan freedom daga shigan mu zuwa fitan mu mutane nawa ma gani wanda suka shigo da kati don a nema musu magani amma su shugabannin ba ruwan shi ba abin da suka ga dama aiki wannan idan za su yi muku sai aikin da suka san za su ɗauki percentage akwai ƙauyuka in ka shiga nan irin kaba local government irin ina ne local government wasu ƙauyuka ne da aka yi hanyar da bata fi kilomita uku hudu biyar ba duk wani babba a garin zai yi gida a garin ya zauna saboda akwai hanya akwai ruwa da cikin garin ma cikin birnin ma an samu sauki an samu yalwar guraren zama amma ba za a je kauye a musu hanya ba ba za a je kauye a samu musu abun ruwa ba sai a zo nan gurin da yake da rawun gurin da yake da gada gurin da yake da kuma a can anan za a sake yi kaga wancan kudin da aka kashe aka yi wannan ya zama an lalata shi sannan kuma yanzu ana ƙara lalata wani yanzu in ka sauka da gwamna wani kuma yana zuwa ce kai nan gurin ba fa gada sama ce ta dace da shi ba ina jin gada kasan bakwai ce ta fi dacewa da wannan waye sai hana shi shine alpha and omega shine number 1 matsalar ba suna duba bukatun ku bane suna duba bukatun su ne da abin da za su samu kuma sai zo kullun su shigo radio saboda renin hankali wasu ringa cewa wai saboda talaka suke ba wani kwaya daya a cikin su da yake yi dan talaka in gaske ne dan talaka ake ayi abin da talakawa za su samu mana nan fa kudin makaranta a jami'a fa sai da aka kara shi wai tattalin arzikin kasa ya kare kudin makaranta fa dalibi dan makaranta wani sai ya dako wani sai ya je faci wani sai ya je ya kanin baban babansa wallahi wani sai ya je ya sami mai kuɗi a layin shi ya roƙe sannan za a biya mai kuɗin makaranta wani sai ya je masallacin juma'a ya nemi cewa ga matsalarsa ko kafin a fara azumi na shiga burgen na je wani masallaci da nake tafsiri ina nan gudun sai ga wani ya zo zai yi registration as adatiri mi babu kuɗi ya zo cikin masallaci za a hana shi magana na ce kyale shi magana wanda yake da shi ya bashi wanda bashi da shi ya kyale shi shugabanninsa ne suka ja masa sun wawaitar da tunaninsa sun kwace tattalin arzikin kuma sun tozartar da iyayensa ya ba zai zo ya bara ba dole ya zo ya bara saboda su ba damu ba duk bala'in da yayin talakawa za su je su shiga amma yanzu a ce kudin registration da bai kai dubu talatin ba sai mutum ya zo masallaci yana bi babu gwamnatin da za ta biya masa kuma a ce ana promoting ilimi ta ina ba wani promoting ilimi da suke duk abin da gwamnati ta federal gamman ko tistar gamman za ta yi wallahi tallahi billahi alazim za su yi ne don ɗan percentage ɗin da zai shiga su. shi ne kawai da aka yi talaka ka karatu saboda sun san cewa da karatu ne ake kamo su da karatu ake kamo su amma sai shigo gidan rediyo suna ca wai suna yi don talaka kai kuma sai ka da don kai suke yi ba wanda yake yi don ne kowa yana yi ne don aljihunsa in gaskiya ne akwai hanyoyin da za a bi a sausauta wa mutane rayuwa akwai abubuwan da za a bi a sauƙaƙa mutane rayuwa me yasa ba abin waɗannan abubuwa muna gane ba Allah ta'ala shirya da mu Allah ta'ala ce wa inna kaseeran minan nas la fasikuna lalle da yawa daga cikin wato mutane fasikai ne su Allah ta'ala ya cire mu daga cikin su muna ganewa sannan ya ce afa hukumar jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun an ruwato daga tsawus ibn kaisan yake cewa da aka zo wani baban Allah ya zo tambayi tsawus ibn kaisan cewa menene hukuncin mutumin da yake fifita ƴaƴansa a wajen kyauta menene hukuncin mutumin da yana da ƴaƴa biyar sai ba wani gida ya ba wani babar wani kuma ya kyale shi haka sai tsawus ibn kaisan yace a ah, sai ya karanta afa hukumar jahiliyyati ya bagun Waman man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun mana yana nufin ai wannan hukuncin jahiliya ne kana da ai zaka kauta ka ba wannan ka hana wannan kaga wannan yayi daidai da hadisin bukhari da muslim hadisin annu'man ibn bashir da yazo yace ya bawa ɗansa kyauta ta gona yace manzon Allah alaihi ya shaida dan kar daga baya ƴaƴansa taso su ce bai bashi ba manzon Allah alaihi salama yace dukkan ƴaƴanka ka ba su irin wannan yace a shi kade na bawa shi kaɗai annoman ɗin shi na ba amma salama ya ce amma kace ne shaida to ka sani ni bana yin shaida akan akan akan zalunci fa inni la alal ya ce ni bana yin sheda akan zalunci ne karshe manzo salama da bai shaida ba ashe wannan ya bamu fahimta cewa in kana da yaya ka ba wannan abu ka hana wannan zalunci ne ko ba zalunci ba zalunci ne muna gane in inda kyauta ce sai dai ka ba su daidai da daidai sai dai idan ca kai musu duk wanda sun shiga jami'a tare kace duk wanda ya fita da 21 ko 11 zan siya mai babur lifan ko mota civic ɗayan da ya tashi sai fita da third class ko ya fita da pass amma wannan sai zo da ya zo da tuwon ɗinsa mai ƙwari lafiyayya kaga wannan ya kamata a bashi motarsa ko a bashi babur ɗinsa shi kuma wannan ya kamata a kyale shi don bai yi abin da ya dace ba wannan musabaka ce babu laifi a ciki amma kawai saboda ka fi son wacce ɗakin ta yake a gabas sai ka ɗabi ‘ya'yanta sai ka ba su kaya ita kuma mai ɗakin yamma ka ƙyale sun tafi amma ko ba ka suke yi ba wannan zalunci ne kuma ‘ya'yanka za su ƙyamace ka za su ji ba sa son ka za su ji ba ta ƙaunarka ka Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce يا الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين نعم باين الله تعالى من بيان يهودا نساراوا ya kuma na bayanin littafin da ya saukar ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ta'ala yake so ya hana mu wato nuna ƙauna ga yahudawa da nasarawa saboda su makiya ne ga addinin Allah Allah ce ya ayyu ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kada ku riki yahudawa kada ku riki nasarawa awliya a matsayin majibinta masoya ba'dhum awliya ba'd sashen su masoya sashe ne wa man yatawallahum minkum duk wanda ya so su ya su daga cikin ku fa innahu minhum shi ma yana daga cikin su inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah ta'ala baya shirye da mutanen da suke azzalimai ne su muna gane ha fataral ladina fi qulubihim maradun sai kaga waɗanda zuciyoyinsu suke da cuta yusari'una fihim suna gaggawa zuwa gurin yahuda din ko nasarawa na nafsha an tusibana da'ira suna cewa mu dai muna jin tsoro kada bala'i ya zo ya faɗa mana idan muka ƙi. bin yahudawan nan muka kimin nasara nan kan wani bala'i zai fada mana fa asallahu an a bil fath da sannu Allah madaukin sarki zai zo da budi aw amrin min inde ko kuma wani al'amari da gare shi fa yusbihu ala ma ma asarru fi anfusihim nadimin sai su wayi gari akan abin da suke koyewa a cikin zuciyarsu ma'ana suna masu nadama muna gane ha to wannan ayar ta kira waɗanda suka yi imani ta ce ya ku waɗanda kuka yi imani ta ce la tattafidul yahuda wan nasara auliya kada ku riƙi yahudawa da nasarawa masoya Allah ya hana musan kafirai la yattakidul mu'minuna na kafirina a min dunin mu'minin kada mu'mine su riƙi kafirai a matsayin majibunta masoya kuma bayan mu'mine ya ayyuhal na amanu la kafiri na kafirina a min dunil mu'minin kaga wannan ayar ma ta hana wani gurin yace bashiri munafiqina bi anna lahum adaban alima ne ya take alladhina yattakizuna alkafirina a min dunil mu'minin inda humun izza fa innal ta lillahi jami'a Allah ya hana musan su amma sai Allah ya ce ba yace ba'dhum awliya'u ba'd wanda daga cikin malamai suka ce mana ba'dhum awliya'u ba'd ay yahudawa masoyan nasarawa ne nasarawa masoyan yahudawa ne amma sai dai san ba haka bane yahudawa ba sa son nasarawa haka nasarawa ma ba sa son yahudawa muna gane sannan ba wani ƙaunar junansu suke yi ba nasarawa Allah ya gaya mana a ƙur'ani gaba ma suke da junansu shi sa suka fi kowa rarrabuwa Allah ya ce wa minan ladina kalu inna nasara a khazna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bi sai me fa na bainakum al'adawata wal baghdha ila a al-qiyamah kaga Allah ya ya cakuda kiyayya da gaba a cikin zuciyarsu ga banasare yana jin haushin banasare muna gane. shi sa yace wa qalatil yahudu yadullahi maglula wullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha وليزيدن كثيرا منهم min أنزل إليك من ربك تقيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء kaga su ma na sa yahudawa akwai gaba da kiyaya tsakaninsu shi sa Allah ce tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta to idan gashi aya ta tabbatar nasarawa suna kin junansu yahuda ma suna kin junansu to me yasa anan gurin Allah ta'ala ya yace ba'dhum awliya'u ba'd eh sai aka ce sashen su masoya sashe ne amma idan za su yi fada da addinin musulunci a junansu ba a kamu ciji ba a zaman lafiya ai kamar ƙungiyoyin bid'a ne za ga kadiriya ba ta shiri da tijjaniya ba sa shiri da shi'a ba sa shiri da kaza amma duk lokacin da za su haɗu kuma su yaƙi a sunna ba'dhum awliya'u ba'd aina ba ta gane sai su haɗu gaba ɗaya su za su yaƙi ahlus sunna wal jama'a amma abin da suka kasa cewa ka gane ganewa aiwa inna jundana lahumul ghalibun wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allaha lakawiyyun aziz kuma yace kataballahu la aglibanna ana wa rusuli inna Allaha kawiyyun aziz da haka dan sun tare ba wani abin damuwa bane to mutane ne taron yuyuyu me abin tsoro ga taron yuyuyu na farko ba su da gaskiya tun da ba su da gaskiya ba za su tsayawa tsayawa akan gaskiya ba to nan ma yahudawa ga ba suke da junansu wa alkaina menene bainakum al-adawati wal baghdha can fa na kuma al'adawata wal baghdha nasare na kin nasara ba yahudi yana kin ba nasare tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta amma idan sun zo za su zalunci musulunci za su yaki musulunci to ba ba'duhum awliya'u uba. yanzu mun gane ko Allah ta'ala ya ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jibince su daga cikin ku fa innahu minhum shi ma yana daga cikinsu. shi sa abdullahi dan abbas ya tsananta da aka zo aka tambaye shi ga wani musulmi ga wani musulmi zai ci abincin yahudawa ko nasarawa sai ya ce masa man ya tawallahu minkum fa innahu minhum duk da kuma ya halatta ka ci abincin ba yahude ko ba nasari matukar ya yanka shi gurgudan yadda littafin sai ce Allah ta'ala ce inna Allah la yahdi al-qawma lalle Allah ta'ala baya shiryar da mutanen da suke azzalimai ne Allah ba zai taba shiryar da su ba muna ganewa anan malin yake cewa zukira fi hadhihi al karima an ambata a cikin wannan aya mai girma annaman namanta al-yahuda wan nasara min al-muslimin cewa duk wanda ya jibinci yahuda ko nasara daga cikin musulmi fa innahu yakunu minhum lalle shi zai kasance daga cikin su bi tawallihi iyyahum saboda jibinta su da yi wa bayyana fi mawdu'in akhar sai kuma Allah ya bayyana a wani gurin na daban cewa ya ambaci cewa jibinta kafirai mujibul li sakhatillah wannan yana jawo fushin Allah wal khulud fi azabi yana jawo dagwama daga azabar a cikin azabar Allah sannan wanda yake yake jibintar da ya kasance mumini ne ba zai jibince su ba Allah ce tara kafiran minhum yatawallawna alladhina kafaru za ga da yawa daga cikin musulmai ko munafikai za ga suna jibintar kafirai labi isa ma qaddama lahum anfusuhum an sakhita Allahu alaihim abinda hannayensu gaba wato ran sai gabatar musu yayi muni domin Allah ya fishi da su wa fil azabihum khalidun sannan za su dagwama a cikin azaba walau kanu yu'minuna billahi wan nabiy da sun kasance suna yin imani da Allah da kuma annabi mai girma wa ma unzila ilai sannan suna imani da abin da aka saukar akan wannan annabi mattakhazuhum awliya da busriki yahuda ko nasara ko fafare a matsayin masoya ba walakinna kaseeran minhum fasiqun sai dai da yawan su fasikai ne wannan ne yasa Allah madaukin sarki ya hana mujubintar yahudawa da nasarawa a wani guri yace ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kad ya'isu min al kama ya al-kuffaru min ashabil qubur kaga Allah ya hana mu jibuntar abin da muke so mu ce Allah ya hana mu jibuntar yahudawa ya hana mu kamanceceniya da shi shi sa manzo Allah sallallahu salama ya ce man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum dala muna gane sai Allah madaukin sarki ce fatara alladhina fi qulubihim maradun zaga wadanda zukatansu suke da cuta yusari'una fihim suna gaggawa zuwa gurin yahudawa ko nasarawa saboda mai na nasha an na da'ira suna ta muna jin tsoron kafa bala'i ya fada mana in mun rabu da Amerika mun rabu da isra'ila mun rabu da faransa to bala'i ne zai fada mana in jiwa in jiwa cuta ce a zuciyarka ta munafunci cuta ce ta rashin imani a cikin zuciyarka shi sa kake ganin Amerika za ta ima wani abu ingila za ta ima wani abu shi sa dukkan shugabanninmu iya daga cin abin da ya lalata mana rayuwa ya lalata komai namu shine jibintar yahudawa na amerika da ingila da muke yi wai mai za su imani da ya ƙarshe abin da za su yi shine su kashe ka in dai ka riga ka faɗi gaskiya in za ka faɗi faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kabiya ka faɗa mana amma sai ga shugabanninmu gaba daya ga ka da imani kana jin tsoron arna anya kai cikakken musulmi ne kuwa anya imanin ka babu rauni a cikinsa yaquluna naksha an tusibana da'ira fa asallahu an ya'ti bil fathi da sannu Allah ta'ala zai zo da fathu budi malamai suka ce ya asa min Allah nafida mana indi Allah ya ce asa zai yi kaza to kawai ya gama yi mana asa ga Allah tabbas ne mana da Allah ya ce fa asallahu an ya'ti bil fathi tabbas Allah ta'ala zai zo da budi to menene budi wanda daga cikin malamai suka ce an buɗe ana nufin anan musulmai za su ci garin arna da yaƙi su mayar da garuruwan garuruwan musulunci kamar yadda ya faru a zamanin sayyidina umar wasu suka ce fatuwa nan shine Allah zai yi hukunci rabbana ftah bainana wa bain qaumina bil haqq muna ganewa to anan kuma Allah ne zai hukunci sannan wadanda suka ce abinda ake nufi shine fatu makka abinda ake nufi shine fatu makka ake nufi mana da Allah zai kawo wani hukunci Allah zai kawo wani budi a tsakanin muminai ta yadda muminai zai zanto cewa su ne suka yi nasara ina fatan mun gane ya zanto cewa muminai su ne za su yi nasara shi ne fa'asallahu an yi atiya bilfati a amurin min indi ko kuma Allah ya zo da wani al'amari da gare shi fa yusbihu wa alama sarrufi an fusi him nadimin sai su wayi gari akan abin da suka ɓoye a zuciyarsu na ƙaunar kafirai na soyayyen yahuda da nasarawa na soyayya na jin tsoron arna sai kuma Allah wato Allah sai su wayi gari suna masu nadama akan wannan abin da suka yi domin bu samu biyan bukatar duniya da bukatar lahira ba amma mun ji tsoron Allah mun ba Allah mun yi duk abin da ya dace to Allah madaukakin sarki kuma zai zama gatan mu zai dora mu akan arna dan ya ce walan yaj'alallahu lil alal mu'minina sabila abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya man afwa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh